sama an rubuta raddi wa Malam Idris kai tsaye a dangane da batutuwan da ya sake a dangane da wannan shafi da muke magana a kansa kai tsaye yanzu wanda yadda ya sake waɗannan zantuka ya sake su ta fiskar rashin adalci wanda kuma nake so in haska masa kuma alhamdulillah kafin in tafi kan wannan karatu zan faɗi dalilai na gabatar da wannan karatu a takaici ko gabatar da wannan raddi sannan in faɗi wa'insu shawari da ‘yan uwa suke bani musamman a wa'insu shafuka da nake gabatar da karatu kamar TikTok da kuma wa'insu karatukan da nake gabatarwa cewa in na fahimta wasu suna daga cikin ɓangaren waɗanda suna iya sauraron su Malam Idris ko suke sauraron wasu ɓangarori da yawa daga cikin al'ummar musulmi cewa suna bani shawari a bisa kyakkyawan zato da suke mu na'am na gode bisa kyakkyawan zato da suke mu eh, mai zai hana da ba sai an saka hoton shi malam Idris ba ya zama na kawai idan za a yi raddin sai a yi raddin ba tare da an saka hotonsa a kai ba kwarai da gaske ni nake umarni a sa hoton kai tsaye kuma akwai dalilin da yasa nake haka saboda na farko dama raddin ba shi kai tsaye nake wa kuma saboda al'umma su ƙara tabbatar da cewa mashinai na yi wa raddin sannan na biyu ban saka hoton don cin mutunci ko cin zarafi ko wulaƙanta shi ba to amma idan daga bakinsa na jiwo cewa bai buƙatan a ɗora hoton to shi kenan wannan kuma na ajiye wannan don ya kamata a fahimce ni da kyau ban ajiye wannan hoto da manufar wulaƙantawa ko ƙasƙantarwa ko rinawa babu ɗaya daga ciki iyaka kawai dalilin da ya yasa nake cewa su saka hoton sabida mutane su san cewa kai tsaye shi nake waraddin shi ma ya san shi nake waraddin ma'ana a ƙara tabbatar da cewa raddin zuwa gare shi babu wani habaici a ciki babu hannunka mai sanda direct kawai ya gane cewa da shi nake kuma wannan raddin zuwa gare shi ne nake gabatarwa so wannan shine dalilan da ya sa. nake cewa su sa hoton. Wannan kuma duk inda nake raddi galibi nakan bijirar da wannan hoton ba don komai ba ko ma na Malam Idris ne ko na wani Malam Idris ne nakan gabatar da wannan hoton ba da manufar tozartawa ko cin mutunci ba. Iyaka saboda a'a ya sani mashi nake waraddin al'umma su sani mashi nake waraddin iya dalilin kenan. Saboda haka wannan ba matsala ba ce, wannan ba wani abu ba ne, amma a randa ya faɗa da bakinsa bai buƙatan wannan wani abu ne daban amma in dai don shawarayi ne na mutane da suke faɗan cewa a suna kyautata mun zato kaza kaza ba sai na ɗora hotonsa ba kaza da Allah su yi haƙuri um, ban ɗora shi da wata manufa ba yawa wannan kawai ita ce magana sannan abu na gaba abin da nake so mutane su fahimta akan wannan matsala akan wannan ƙadiyya ta wannan shafi na sarki zaki abin da sa. Allah shaida ne ina cikin abubuwa sai na ga cewa ya kamata in yi raddin waɗannan zantuka don alhamdulillahi shukran ina gani sarki zaki bai san da cewa a wannan lokaci zan zauna in yi wannan martani ba wannan kuma na yi ne don korewa dukkan wani mai tunani ya ji cewa ma ko sarki zaki ya san da wannan shi kansa bai san da wannan ba wannan kenan kuma babban abu mukan yi don al'umma su fahimta don al'umma su fahimta iya maganar kenan kuma a cikin zantukarsa zan faɗi inda ya faɗi daidai ma zan faɗi inda ya faɗi daidai amma inda ya kauce kuma zan faɗa Wani ita ce manufarmu mu da farko ya sake waɗannan zantuka kuma waɗannan zantuka na kasa su zuwa kashi goma wata an fahimci magana na zantukan nan suna nan gaba-gaba har gaɓoɓi guda goma, kuma waɗannan gaɓoɓi guda goma a kansu ne zan tattauna. Za mu tafi zuwa gaba ta farko a cikin zantukarsa, a inda yake cewa, bari in gaya muku akwai waɗansu fejuna don Allah duk musulmin kirki kar ya je su. Sai ya fara lissafo su kamar haka, kun ga shafin sarki zaki kar ku je shi. ɗan ɗariƙa ne wadda yake kaiwa wajen masu a yaƙin sunna wato ma'ana kenan kamar yakan kawo masu yaƙin sunna daga ‘yan shi'a sai ‘yan ɗariƙa in kaga ahlus sunna ya je wajen lalatacce ne so maganar da nake so in yi kwamen a kai raddin da nake gabatar masa akan waɗannan zantuka da farko dai faɗinsa cewa bari in gaya muku akwai waɗansu fejuna don Allah duk musulmin kirki kar ya je su. A game da wannan maganar raddin da nake so in batar masa a kanta yanzu yana musu umarni a matsayinsa nawa. Yana musu umarni a matsayin maganarsa ce da ba za a ƙetare ba ko ba za a tsallake ba? Abin da nake nufi. umarninsa wani irin nau'in umarni ne, umarni ne na ra'ayi ne ko umarni na wajibci ne, domin ya tuna lokacin da yake musu umarni na kar su yi, ba fa Allah ne ya ce musu kar su yi ba, ba manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ne ya ce kar su yi ba, mm shi ya kirkiri maganar kar su yi, to su ina ba su shawari, kar su ajiye kwakwalwansu wuri ɗaya, kar su ajiye fahimtar su wuri ɗaya. kar su ɗauka ilimi ya tattara a wajen mutum ɗaya. da nake gaya musu, shawari nake isar musu, waɗannan almajiransa da masu sauraronsa, su sani cewa ilimi na addini ya yaɗu a cikin mazaji. Ilimin addini yana nan a ƙirazan mazaji. Al'imamu Malik Imamu Daril Hijira. Lokacin da ya rubuta muwaɗɗa Malik, ya wallafa muwaɗa Malik, ai akwai wanda suka ba shi shawari akan littafin sannan ya zama shi kaɗai zai zama littafi wanda za a yi amfani da shi a matsayin addini. Al'imamu Malik an ba shi zaɓin waɗanda suka rubuta waɗansu littattafai baki ɗaya a baza su, a wargaza su, a ɗaiɗaita su. Al'imamu Malik ya ce, A'a, ku bari. Wasu sun ga abin da Imamu Malik bai gani ba, wasu sun san abin da Imamu Malik bai sani ba. saboda haka idan aka ƙona su to kaga an ƙona waɗansu ilimuka so ɗan uwa abin da nake so in fahimtar da kai kai mai sauraro na a matsayinka na almajirin malam Idris ko wanda ba almajirinsa ba ka faɗaɗa iliminka kar ka kulle ƙwaƙwalwanka a wuri ɗaya ka ji cewa babu inda za ka ƙaru sai a wajen malaminka ba za ka ji wata ilimi ba sai a wajen malaminka idan ka yadda da wannan to hakika ka takaita wa kanka fahimtar addini ka takaita wa kanka fahimtar ilimi saboda haka ilimi yana cikin kirazan mazaje ilimi ya yaɗu a cikin al'umma wannan ilimi bai takaita a wajen mutum ɗaya ba so saboda haka da malam Idris yake kokari ya kange ka ya tsare ka ya hana ka ka tuna cewa ba hanin Allah bane ba hanin manzon Allah bane ba hanin wani ma sahabi daga cikin sahabbai ba ba hanin wani tabi'i daga cikin tabi'ai ba ba hanin wani daga cikin magabata ba ne a'a wannan hani ne da ya fito daga sibiliyan irinka saboda haka abin da nake so ɗan uwa ka gane idan ka ce wannan ita ce za ka bi to a takaice dai ka sani ba ƙur'ani ka bi ba ba hadisin annabi ne ka bi ba ba kuma maganar ma sahabbai ka bi ba ba maganar tabi'i ka bi ba su saboda haka ina baka shawari kar ka yadda da irin wannan kira idan ka yadda da irin wannan kira to kai ka kwari kanka kai ne kwakwalwanka za ta zauna wuri ɗaya kai ne kullum za ka zauna ba tare da ka fahimci ma me yake faruwa a duniya ba so wannan shawari ba shawari ne mai kyau ba kuma duk wanda ya amfani da wannan shawari ko kana ɗalibinsa ko kana ba ɗalibinsa ba to ka yi amfani da shawarin da ba zai amfane ka ba. saboda abubuwa da yawa sun fi yawa Malam Idris bai san su ba. Idan akwai abun da ya sani, abun da bai sani ba shi ya fi yawa, kuma abun da bai sanin nan ba ya bazu a cikin al'ummar musulmi da yawan gaske. Hasalin shi ne mafi yawan gaske, abun da zai sani ɗin kuma kaɗan ne, saboda ba a baku wani abu na ilimi ba face kaɗan. Sannan wa fauka kulli da ilmin alim, a sama da duk wanda yake da sani akwai wanda yake gaba da shi. So saboda haka bisa wannan shawari lalle ina jan hankali idan kana almajirinsa ko kana ɗalibinsa ina baka shawari ba ina tilasta ka ba shawari ne nake baka sannan ba umurni nake maka ba ni ba ina ce maka kar ka yi kaza ba abin da nake faɗa ina baka shawari ina baka shawari ka lura shi ilimi ya yaɗu a cikin mazaje sannan ka dubi maganar da al'imamu malik ya faɗa wannan ita ce za ta taimake ka to akasin wannan maganar a yayin da yake cewa kada a je wajen waɗannan shafuka kamar yadda ya lissafo kuma za mu ci gaba da lissafi ma'ana dai amsa dai akan wannan magana da ya bijirar da ita na farko kenan abin da yake faɗa a gaba sai nuni da ya cewa kun ga shafin sirki zaki kar ku je shi faɗin cewa kun ga shafin sirki zaki still wannan ma umarninsa ne kai mai sauraro na ko da kai almajirinsa ne ka sani fa ba umarnin Allah bane ba umarnin manzon Allah bane ba umarnin sahabi ba ne, ba umarnin tabi'i ba ne. Ka tuna da yawa a cikin abubuwan da al'umma suke kana tambayar su hujja ka ce su kawo aya. To wannan maganarsa aya ce? Kana tambayar mutane ka ce su kawo hadisi, wannan maganarsa hadisi ne? Kana tambayar mutane ka ce a kawo maganar sahabi, wannan maganar sahabi ne? Kana tambayar mutane ka ce su kawo maganar alƙurunul mufaddala as-salasa, wannan maganar alƙurunul mufaddala as-salasa ne? kana maganar da yawa kana tambayar a kawo dalili hujja so yanzu abin tambayar idan ka yi amfani da wannan magana so wannan ayar ƙur'ani ne to ashe kenan ba alkitabu was sunna kawai kake magana a kai ba oke kana sauraron malami malami yana iya hana ka abun da bai kamata ka hannu ma a kansa ba kenan wannan ita ce maganar to ko alkitabu ne ba alkitabu bane sannan ba sunna bane ba hadisi ya kawo maka ba to kenan idan kai aiki da wannan a wani babi kai aiki da shi tunda ba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane to kenan ashe kenan kana aiki da maganar wanda ba maganar Allah ba kuma ba maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba maganar sahabi ba ashe kenan kenan zaka yi aiki da maganar da ba ta Allah ba kuma ba ta sahabi ba ba ta manzon Allah ba a fahimci maganar da nake faɗa wannan maganar maganar malam Idris ne yake kokarin ya hana ka wani abin da Allah ba shi ya hana ka abun ba, ba manzon Allah ne ya hana ka abun ba, ba sahabi ya hana ka abun ba, ba tabi'i ya hana ka abun ba, babu ɗaya daga cikin alƙurunul mufaddala as-salata da ya hana ka. To ashe maganar ka na cewa alkitabu was sunna in har ka hannu da haka ashe maganar ka na alkitabu was sunna ta zama ba haka ba. Kai kullum kana ce a baka aya a baka nasi ya kamata ya kawo maka aya inda aka ce to kar ka bi. Ya kawo maka hadisi inda aka ce kar a bi. Hmm, maganarsa ta bakinsa. dama da cewa yana baka shawari ya takaita a wajen amma yanzu yana kokarin ya tilasta ka kenan to wannan sai ka koma ka yi nazari da kanka idan eh, wannan ita ce zaɓi a gare ka to ka sani abun da ka zaɓan ba ayan alkur'ani ba ne ba umarnin manzan Allah ba ba umarnin wani tabi'i daga cikin tabi'ai ba babu wani kuma daga cikin sabbai da yi wa maka wannan umarnin saboda haka shi kenan ka daina cewa mutane ma in an faɗi wani abu ka ce ƙur'ani ne ya maka umarni ko hadisi ne ya maka umarni ko sahabi ne ya maka umarni ko an samu alƙur'anul mufaddala sun gashi nan kana ɗaukan maganar da ba na manzon Allah ba ba na sahabi ba ba na tabi'i ba su saboda haka yana da kyau mutane su fahimci wannan da kyau so wannan ita ce gaba wajen faɗinsa kun ga shafin sarki zaki kar ku je shi wannan kaga haninsa ne haninsa ne ka sani dan uwa ba hanin manzon Allah bane wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo ya zo da shi ku yi riko da shi abinda ya hane ku ku hano don haka wannan ba hanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bane saboda haka sai faɗinsa ɗan ɗariƙa ne wadda a lura da kyau ɗan ɗariƙa ne to wanda yake kaiwa wajen masu yaƙin sunna ne gaba akan raddi akan wannan gabar cewa ɗan ɗariƙa ne wadda yake kaiwa wajen masu yaƙin sunna ne to da farko cewar ɗan ɗariƙa ne to wake ɗan ɗariƙa ba musulmi ba ne wani ita ce tambayar da nake bijirarwa mai wannan magana ɗan ɗariƙa ba musulmi ba ne idan kuwa musulmi ne to me hujjar ka da cewa ɗan ɗariƙa ne to shi kenan ɗauko duk wanda kake ce masa ahalus sunna shi ma lissafo shi akan sunayensa misali in ɗan izala ne ka ce ɗan izala ne eh ka faɗa sai mu ji ka ce ɗan izala ne don mu tabbatar da adalci ya kamata duk abin da don wallahi a sani ba ina magana akan ba ne, ba ina magana kan ba ne, ina magana kan adalci wala ya na kuma shana'anu ƙaumin ala allah ta'adilu idil akrabu aqrabu littaqwa don haka to ya kamata sai ka yi magana akan izalanci ba wai zaka takaita akan ɗan ɗariƙa ba idan ko ka ɗauki ɗan izala musulmi kuma ahlus sunna to me dalilin rashin ɗaukan ɗan ɗariƙa musulmi kuma ahlus sunna ya kamata ka fahimci magana abin da yasa ban kawo ɗan shi'a anan ba saboda wata kila shi baya jingina kansa zuwa ga ahlus sunna to amma in ka koma ɓangaren musulunci kuma shi ma musulmi ne shi ma musulmi ne ya kamata mu fahimta to amma ɗan dariƙa yana nasabta kansa da ahlus sunna kamar da ɗan izala yana nasabta kansa da ahlus sunna to a yanzu in na fahimta a nan in kana batun sunan ne mummuna cewa kasantuwarsa ɗan ɗariƙa shi ya mai da shi ba zai iya zama ahlus sunna ba to ya ɗan izala kuma sunansa ya bayu zuwa ga ahlus sunna kamar yadda idan ka ce ɗan ɗariƙa ka kore wannan sunan to shi kuma izalan ya aka yi ka tabbatar da wannan sunan ya kamata ka yi adalci in za ka iya tsammanin ɗan izala ahlus sunna ne to me zai hana ka tsammaci ɗan ɗariƙa ahlus sunna ne misali misali nake yi a babin adalci wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala idan kuma sunansa na ɗan ɗariƙa ne zai fitar da shi daga ahlus sunna to ya kamata sunan izala ya fitar da mai izala daga ahlus sunna ya kamata nan abubuwa duka a dinga kulawa wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu idilu wa aqrabu littaqwa ku yi adalci wannan shi yafi kusa da tsoron Allah so kenan, abunda nake so dai kawai mu tafi akan sa ita ce a sai kake cewa masu yakin sunna ma'ana kana nufin cewa waɗanda suke gabatar da wannan program a kan shafin suna yaƙi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk da ban san meye kake nufi da sunna ba to in na fahimta yanzu kai ne kake comment kai ne kake cewa ga ahlus sunna ga wanda ba ahlus sunna ba kenan wanda kaga dama shi zai zama ahlus sunna kamar kai ma an aiko ka ka sani fa manzon Allah ne aka aiko mana Dukkanmu kyautata zato muke yi a wajen Allah dukkanmu muna kyautata zato mu zama daga cikin alus sunna wal jama'a amma kai kanka baka da satifiket na cewa kai alus sunna ne duk wanda ya ruɗe ka a kan cewa kai alus sunna ne ya yaudare ka domin wannan baka samu stamp din manzon Allah ba domin annabi bai ce kai alus sunna ba ne idan kuma kana da wajen ka kawo ko kuma kai kake gaya wa kanka iddi'ai ne to in iddi'ai ne ka bar kowa ya yi iddi'ain abun da ya ga zai yi iddi'ai so maganar iddi'ai ba tabbatarwa ba ce kawai dan ka yi iddi'ain ahlus sunna shi ke nuna kawai kai ne ahlus sunna wa ya faɗa kawo mana inda annabi ya faɗa ya ayyana ya ce kai ahlus sunna ne ko akwai wanda zai zo mai suna ahlus sunna ne inda aka faɗi sunanka cewa kana daga cikin ahlus wa ya naɗa ka wa ya naɗa ka cewa kai alus sunna ne a kawo mun wanda ya naɗa ka wa ya naɗa ka cewa kai alus sunna ne a bisa irin usulubin karantarwarka in ka lura wannan sauka daga layi ne ma sauka daga layi saboda haka ni maganar da nake faɗa adalci ka kamanta adalci a cikin zantukanka su saboda haka ƙoƙarin keɓe wasu waɗanda kake so ko ka ga dama da sunan cewa alusunna. sunna kyautata zatonka ne kawai amma duk wanda ka ga dama kana iya masa wannan kyautata zaton wanda kuma baka ga dama ba ka kore sai dai daɗinta dama ba kai ne mai tantancewa ba ba kai ne mai tantance ahlus sunna ba ba kai ka ɗora maka cewa ka ce ga ahlus sunna ga wanda ba ahlus sunna ba saboda haka a hakika ne Allah shi ya san ma waye ahlus sunna Allah shi ya sani ko da ana maganar ahlus sunna ahlus sunna kyautata zato ne kawai kuma daga cikin sahabbai waɗanda suka gabata wannan sunan ma tana existing a kansu sun fi amsa kiran musulmai koma cikin alkur'ani za ka galibi abin da aka kira mu da shi kenan tare da cewa wannan sunan ba wai mummuna ba ne to amma dai danganta kai zuwa gare shi ko dai ya zama e eh, kayi da manufar cewa ka gabatar da kanka kamar baji ne a jikinka kana ɓangaren ahlus sunna wal jama'a saboda samun firak na wato addinin musulunci an samu firak sun yi yawa saboda haka sai ka sa wannan baji na cewa ahlus sunna wal jama'a amma da wannan lafazi na cewa ahlus sunna wal jama'a in an ce kawo ta shi kansa zai wahalar da kai domin ba ita ce sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka rayu a kai ba galibi sun rayu akan sunan musulunci so saboda haka abin da nake so dai kawai ka fahimta a nan ita ce na'am kalma ce mai kyau babu illa a ciki babu matsala a cikinta to amma danganta wannan kalmar zuwa gare ka da keɓance ta da kai da wanda ka zaɓa wannan zai shiga cikin babin taskiya tsarkake kanka kai kaɗai wala an fusa kun huwa a'lamu bi malittaka. kar ku tsarkake kawunan ku Allah shi ya fi sanin mai tsoronsa. ba kai za ka zo ka guda mana kai ne ahlus sunna ba kuma da zaran ka ce ahlus sunna mu mukan auna mutum da zantukarsa da ayyukarsa sai mu ga cewa ya dace da kalaman da yake faɗa dole idan ka ce kai ahlus sunna ne sai mu kalle ka sai mu ga ayyukanka sai mu ga maganganunka da farko dai sai mu duba ɓangaren kai mai gaskiya ne mai amana ne mai tausayi ne mai kunya ne mai tawadu ne mai kankan da kai mai tsantseni waɗannan su ne ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai mun auna mun bi mun gani to wannan kuma duk abin da za zo mu faɗa a kanka sai ka bari a bada shaida a kanka nan kuma shi ɗin ma zato ne saboda duk wanda manzon Allah bai yi ishara da cewa shine ne kaza ba to kawai kyautata zato ne tsammani ne saboda haka abin da nake jin tsoro a nan shine rashin adalci wala jirmannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'adilu idilu huwa aqrabu littaqwa kar kiyayya da waɗansu mutane ta sa ku kasa yin adalci na'am mu je in har sunan ɗariƙa za ta kawar mutum daga sunna to sunan izala za ta kawar da mutum daga sunna in kuwa ka ba wa izala cewa suna daga sunna to ɗariƙa maka ce suna sunna kenan sunan ɗariƙa bai hana su zamtowan alus sunna ba kamar yadda sunan izala bai hana su zamtowan alu sunna ba in kuma ka ce ba haka ba to ture sunayen duka wannan ita ce sai mu gane cewa to adalcin kake to sannan sai batun cewa duk wani ahli sunna da kaga ya halarci wajen ko ya je wajen lalatacce ne to in na fahimta yanzu kuma kana magana da wanda eh ka yadda ahli sunna ne amma ba zuwansa wajen ya zama lalatacce to abun tambayar anan ita ce wanda ya zo wajen a matsayin da'awa yake a matsayin kira yake ko a matsayin shi ma aƙidar su ɗaya da mai wannan shafin misali ko kuma yana isar da sakonni to akwai wani muhalli ko wani bigire da aka keɓe aka ce wannan wajen ne kawai za ka isar da da'awa na'am wataƙila ka yadda da cewa mutum yana iya zuwa Amerika in ya samu dama ya isar da da'awa mutum yana iya zuwa Ingila ma ya isar da da'awa mutum yana iya zuwa wata ƙasar da ba musulmi ba ya isar da da'awa ya samu dama ba zai yi haka ba kai tambayar da zan maka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam farko lokacin da yazo zo ya tsinci kansa cikin suwa ya tsinci kansa cikin musulmi ne babu shirkan larabawa ne ya tsinci kansa a cikin su ba kuma tare da haka aka aiko shi ya ci gaba da isar da da'awa to yanzu kana tuhumar cewa dukkan wani ahli sunna da yake bin wajen lalatacce ne to yanzu duk da dai baka ambaci suna ba mu ba za mu ambaci suna ba yadda dai ka faɗan haka za mu yi raddin maganar to saboda haka kenan yanzu ahlus sunna duk wanda yake zuwa sarki zaki in ji Dr. Idris ya isar masa da cewa fa lalatacce ne. Ya kamata ya fahimci haka duk wanda yake bin shafin ko yana program akai ko yana bibiyan shafin to lalatacce ne amma in ji wa baba annabi ne ya faɗa ba. Ba kuma Allah ne ya faɗa ba. A shi ne yanzu yake comment domin in na fahimta yanzu shi ne zai ce wane mutumin kirki wane ba mutumin kirki ba wane dan aljanna ba wane ba dan aljanna ba wataƙila yanzu shine mai isar da irin wannan sako to abun tambayar anan ita ce lokacin da kake cewa lalatacce ne wa ya faɗi wannan maganar shi idan yana da tunani ko yana da hankali ya kamata ma ya saurari wannan maganar tunda wanda ya ce masa lalataccen nan ba fa Allah bane ba fa annabi bane to yaushe zai saurara idan yana da hankali ma zai saurara ba zai saurara ba saboda wanda yake komen a kansa yake cewa wanin nan kaza ba Allah ne ya faɗa ba ba manzon Allah ba shi yake faɗa bakinsa shi yake faɗan waɗannan zantuka to saboda haka eh, maganar da nake so da Allah doktor ka gyara waɗannan abubuwa da farko idan kana nufin daga cikin suna wanda suke gabatar da program akan wannan shafi su ne lalatattun na farko dai to ban sani ba don ya kamata mu bada amsa bangare biyu don kowane bangare ma kake nufi a ciki ka sauka a layi idan kana nufin cewa daga cikin ahlus sunna wanda suka yadda har a yanzu suna shafin suna gabatar da program a wajen lalatattu ne to dukkan wanda suka isar da da'awa a cikin Amerika lalatattu ne dukkan wanda suka isar da da'awa ta addinin musulunci a Ingila lalatattu ne dukkan waɗanda suka isar da da'awa a kasashen kafurai lalatattu ne ma'ana dukkan waɗanda suka isar da wani saƙo na addinin musulunci a inda ba ƙasar musulmi ba lalatattu ne hakanan kuma duk wanda suka isar da addinin musulunci a wani wurin da babu musulmai a wajen ma to kawai lalatattu ne kenan su tsinci in dai da'awa za su yi to kawai sai sun tsinci kansu cikin ahlus sunna kafin su yi da'awa eh wannan a iya irin bayanin da kake kenan kuma a irin fiskar da ya kamata a fahimce ka kenan wannan bangaren kenan idan kuma kana nufin cewa lalatattun nan masu sauraro su ne kake nufi da lalatattu to ka ware domin a cikin maganar ka haɗewa kai cewa kai waɗanda suke bin wannan lalatattu ne kenan kaga da masu program din da masu sauraron duk su zama lalatattu saboda ne suna program a shafin ɗan bidi'a ita ce maganar ka ko saboda suna program a shafi na yan bidi'a bayan kuma addinin musulunci ya ba wa mutum dama har a ƙasar kafurai har ma kafurai ya musu wa'azi kai coci wannan in za su baka dama ka je ka isar da wa'azi a wajen ka je kan malam wato wani lokaci kana faɗan wa'insu zantuka da ko yaro ya kamata ya yi mamakin waɗannan wasu zantukan da kake sakewa ko yaro ƙarami ya kamata ya yi mamakin irin zantukan da kake sakewa sannan sai faɗinka daga 'yan shi'a sai 'yan ɗariƙa 'yan shi'a musulmai ne ɗan ɗariƙa musulmai ne ko kana so ka keɓe musuluncin da kanka sai mu ji la ilaha illallah duk wanda ya faɗi la ilaha illallah bai zama musulmi ba kenan har yanzu da me mutum zai zama musulmi ina tambaya da me mutum zai zama musulmi da wani lafazi mutum zai zama musulmi da Allah gaya mana karanto wannan muji ma'ana me mutum zai faɗa ya zama musulmi dole ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah musulmi ne kai ma musulmi ne dan shi'an musulmi ne dan ɗarikan musulmi ne dukkan su masu la ilaha illallah ne baka karanta wai hadisin ukasha bane lokacin da ya je fillewa wani kai aka zo aka ce masa aka ce ga abun da ya faru annabi ya ce masa ya ce la ilaha illallah ka kashe shi so nawa suka yi da Allah wani lafazi ne annabi ya faɗa masa wani kalma ne annabi ya yi amfani da ita ina tambaya wani kalma ne malam Idris ka fito ka gaya wa duniya wani kalma ne ta mayar da su musulma to abun tambayar anan ita ce dan dariƙa musulmi ne muna jira ka ba mu amsa ɗan shi'a musulmi ne muna jira ka ba mu amsa idan ba musulmi ba to gaya mana abun da ya hana su zamtowa musulma sannan ka gaya mana kuma da me ake shigowa musulunci ka gaya mana sharuɗan da idan mutum ya cika su yake zama musulmi sannan ka gaya mana kuma da me ake shigo musulunci fahimci maganar da nake faɗa sharuɗan da mutum zai cika su ya zama musulmi ka gaya mana wannan wannan kuma bashi ne zuwa gare ka bashi ne zuwa gare ka saboda ga na wannan sako zai kai maka insha Allah wannan sako zai kai maka wataƙila kana sauraro ma a yanzu so saboda haka wannan magana ya kamata da Allah ka yi kokarin ka gyara daga ƴan shi'a sai ɗan ɗariƙa in na fahimta kana kokarin ka yi kwandemin ɗinsu ka tabbatar da kanka ka yi kwandemin ɗinsu ka tabbatar da kanka tare da cewa musulmai ne musulmai ne musulmai ne suke program a kai iya kuma alaka ta musulunci ne ya haɗa su a wannan shafin. Shafi ne da har Kirista yakan zo ya gabatar da program a kai. Kuma duk wanda yake bibiyan abu da shafi wannan shafi na sarki zaki, kwarai da gaske ya gabatar da ɓangarori daban-daban. Kuma kai ma ba a hana ka ka gabatar da program akan shafin ba. Iyaka kawai saboda shafin watakila kana samu mu da muke gabatar da program a kai in kai maganan da bata hanya za mu tsayar maka za mu gyara maka zama ma'ana za mu gwada maka ba wannan maganar ba haka ba ne so wataƙila shi yasa ba ka bibiyan shafin ko ba ka zuwa ka gabatar da program akan shafin amma dukkan shafin da kake gabatar da program akai shukran la fakhran muna gabatar da program a kansa ko ka taba jin na yi program ko mun fito mun yi program akan wani shafin da kai kake zuwa ka taba jin na fito na ɓata wani shafin da kai kake zuwa ka taɓa jin na fito na ce shafin wane kaza da kaza da kaza dukkan wani shafi da kake zuwa malam Idris muna zuwa wannan shafin amma fa kai ne kake gujewa wannan shafin kuma yau baka zo kace zaka gabatar da program a wannan shafin aka ce maka ba haka ba ko a yanzu kace kana so ka gabatar fada insha Allah za mu yi magana da sarkin zaki kuma zaka gabatar in ma kana ganin sarkin zaki zai hana ka balle kuma na san sarkin zaki ba zai hana ka ba amma abin da nake so da Allah in adalci za ka yi ni a iya kyautata zatona ni ne ma mai tambayar ka wai meye dalilin da ya yasa baka hawa sarki zaki kana gabatar da program ne me yake hana ka amma ai kana tafiya Isha FM ina ganin ka a Isha FM kuma kana zuwa wajen kuma Isha FM ɗin ina zuwa ko ba na zuwa kuma kan je kuma kana shigowa to kai ma ka zo nan ɗin mana ka gabatar ko an hana ka ne in babin adalci ne wannan ita ce babu wanda ya hana ka da hana ka aka yi sai ka yi magana amma in dai har za ka iya halartar ƙasar kafurai ka musu wa'azi ya kamata shafin sarki za ka hau ka yi wa'azi in dai ka yadda kana iya zuwa coci in an gayyace ka kai wa'azi a wajen ya kamata ka hau shafin sarki za zaki gabatar da wa'azi in dai shi'a za su gayyace ka ka je wajen ka yi wa'azi example ina gaya maka saboda a wajen ka shi'an ga yadda suke a wurin ka amma ka je ai ka je sun gayyace ka ka je to amma kuma kana tuhumar dukkan waɗanda suke zuwa e, kana cewa watan kana cewa lalatattu ne to in na fahimta yanzu dukkan wanda ya tafi wajen da aka saba masa a fahimta ya zama lalatacce kenan wadda ta ce tambayar da nake maka kenan mutum an sami shi yana wa'azi a coci lalatacce ne ya sami mutum yana wa'azi a Amerika lalatacce ne ya sami mutum yana wa'azi a inda zallan kasar kafurai ke lalatacce ne ko kuma ma mai jihadi ake ce masa ko kuma babban mai faɗakar da addinin mai faɗakarwa cikin addinin musulunci ko kuma mujahidi ne ma za a kira shi da Allah idan za ka faɗi magana ka dinga tuna ma in ka faɗi maganar fa baka tafiya ko ina kana warware zantukanka ba ka tafiya ko ina kana warware zantukakka malam Idris wallahi ni wani lokaci mamaki zantukakka suke ban mamaki ba maki zantukakka suke bani mamaki zantukanka suke bani wallahi ina mamakin zantukakka kana sake maganganu ba tare da observing ba baka observing kana magana ne kawai sake maganganu kawai kake baka ka lura da meye maganar nan za ta haifar kafin ka faɗe ta a cikin magana fa za ka faɗi magana minti biyar ka wurwure kanka minti biyar tunda za a zo a gaye yanzu a cikin maganganun da ka sake kana nuna cewa to duk wanda ya halarci wannan shafin lalatacce ne kenan ko da wa'azi yake ko da sauraro yake to kenan inda kuma za a juya a tambaye ka ce da Allah malam ya halatta in yi wa'azi a kasar kafurai sai kuma ka kuma ka ce eh ko to wannan ko bisa dalili ne karshe ka ce a ah, to ai dama kana musu wa'azi watakila za su musulunta watakila za su gyaru watakila to shikenan wanda zai yi wa'azi a shafin sarki zaki shi kuma baka tunanin waɗansu za su shirya ta hanyar za su gyaru <laughs> kai Allah ya sauwaka gaskiya malam Idris ya kamata ka dinga nazartan waɗannan abubuwa da kake faɗa kuma abin da nake so in ƙara da shi anan Wato dai kana ƙoƙari ka ture ɗariƙa daga sunna ka ture wanda ba kai ba daga sunna. To shi kenan in maganar suna ne, in maganar suna ne, to ka shigar da ‘yan izala a ciki mana. Amma watakila su ‘yan izalan ka yadda su alu sunna ne, to kenan sunansu bai ture su daga sunna ta, izalin izalan ba, bai ture su daga sunnan ba, sau wannan ko da ke shaidan ka ne. daɗinta ba shaidar Allah bane ba shaidar manzon Allah bane duk shaidan da ba ta Allah ba ko ta manzon Allah ba zato ne duk shaidan da ba ta Allah ba ko ta manzon Allah zato ne yana iya zamo daidai yana iya zamo kuskure saboda haka wannan zaton da kai da ma ka koma a babin zannu bil mu'minina khaira ku kyautata zato wa mu'minai yan uwanku da ya fi maka alkhairi sannan sai magana ta biyu akwai wani shafi na ɗan ɗariƙu sunansa zumuncinmu, banda sharri babu abin da ake yi a wani. Wato akwai wani shafi na ‘yan ɗariku mai suna zumuncinmu, in banda sharri babu abin da ake a wajen. To, duk da dai watakila ta babin a ah, mummunan zato, ka kalli ɓangaren na'am zan iya yadda halaye ko wasu kurakurai da ana iya yi su amma kai ɓangaren kurakuran ne ka kalla zalla sai kai hukunci da wannan So, amma babu wa'insu alkhairori a jiki kenan wani zai iya zai iya danganta shafinka ko shafin da kake gabatar da program da irin wannan sunan? Eh, ya kuri ina ɗan samun matsala na network. To saboda haka Abin tambayar a nan ita ce, ka yarda da cewa duk shafin da kake gabatar da program a kai zai iya zamo shafin sharri kenan? To idan ka yi magana akan cewa watakila ana taɓa ka a wajen, ko ana faɗan abun da bai dace da kai ba, ko ana maka sharri, ko ana faɗan abubuwan da baka aikata ba, ko ana aibanta ka, watakila wannan shi zai sa ka ce sharri. To ka tuna da kyau, ba ina goyon bayan cewa a yi sharrin ba, ba kuma ina bayan a aikata abun da ba daidai ba. amma kai a naka shafin ina baka haka wannan ita ce tambaya ta wato abin da nake nufi a nan ba ina nufin cewa a watakila ta yiwu duk abin da aka yi a wajen daidai ba wato a fahimce ni da kyau ta yiwu akwai abubuwan da an yi ba daidai ba ko abubuwan da aka yi na kurakuran na'am haka ne to amma kai ma za a iya cewa a inda kake gabatar da program ɗinka ana iya cewa shafin sharri ne kai ma kana sharri wa wasu kai ma kana aibanta wasu kai ma kana zagin wasu kai ma kana cin mutuncin wasu za a iya faɗan haka Wata wannan ina so a bani amsa kuma mai sauraro na da kai kai ɗin kanka ka bani amsa haka masu sauraro na su masu bani amsa kenan ana iya fassara shafin ka kai ma da kake gabatarwa a matsayin shafin sharri a guji wannan shafin shafin aibantawa shafin wulakantawa ko tozartarwa ko cin mutuncin wasu ko zagin manya ana iya faɗan haka wato babban matsalar ita ce wato kullum rashin adalci na ita ce take damu shi yasa tun farko dama ai muna faɗa nake cewa dole usulubi na isar da saƙonni a gyara babu wanda usulubin nan bata masa daɗi babu kuma wanda rashin usulubin nan bata masa daɗi kamar kai in na fahimce ka yanzu akwai wani usulubi da aka biyo ka da shi wanda usulubin nan bai maka ba ba haka ya kamata a biyo ka ba na'am To amma kai kuma babu wani usulubi da kai ma kake bin mutane wanda ba haka ya kamata ka biyo su da shi ba? Sannan in an koma an tambaye ka kuma sai ka ce babu wani usulubi har kana jingina wasu ma da cewa ‘yan usulubi ta fiskar zargi. To ai da bai kamata ka damu ba. A iya tunani na bai kamata ka damu ba. Ya kamata da Allah a gyara wannan. To ka cewa wato akwai wani shafi na ƴan ɗarigu sunansa zumuncinmu banda sharri babu kaza to na faɗa kuma na mayar maka da martani akan wannan in ya kamata ka je ka saurara da kyau sai maganar ka ta cewa yadda Allah yadda Allah ka kashe kibla FM na'am yadda Allah ka kashe kibla sai ka maimaita kibla ka ce FM Allah ya kashe waɗannan shafuka ma'ana Allah ya kashe kibla FM don haka wannan shafi na sarki zaki ma Allah ya kashe ta subhanallah da farko akwai wasu maganganu da ka faɗa a ƙarshen kusan ka warware kanka amma dai maganar ka cewa yadda Allah ka kashe Qibla FM to ban sani ba Qibla FM ta mutu ne ko har yanzu Qibla FM tana existing a kyautata zato na Qibla FM har gobe tana existing har gobe kuma abin da nake so ka fahimta kowane lokaci kowane yanayi kowane lokaci daga gari, lokacin kansa na Allah ne yanayin ma na Allah ne sannan abin da nake so ka fahimta wannan kibla da kake cewa ta mutu ai bata mutu ba tana nan har gobe kuma ana gabatar da program a kai amma ka je ka duba watakila kai ne dai baka bi tun tunda baka bi ba za ka iya sani ba wani takaitacciyar amsar da nake so in baka sai kake cewa Allah ya kashe waɗannan shafuka ma in na fahimta sauran waɗannan shafuka ma to Allah ya kashe su to duk da wani addu'a ne mara kyau kai kai mummunan addu'a wani kuma mummunan addu'ar ka dama idan ka roƙi Allah idan alkhairi ka roƙa a wajen Allah Allah yana iya tabbatar maka kuma in Allah ya ga dama ba zai tabbatar maka ba haka idan sharri ma ka roƙa sharrin tana iya faruwa akan kowa amma ba wai saboda addu'an ka ba yana iya faruwa akan kowa a bisa jarrabawa don kar ka ɗauka ko da wani abu zai faru bayan addu'an ka, ba wai dole ya zama hukuncin ya faru bisa addu'an ka ba da ka yi addu'a da baka yi addu'a ba duka yadda Allah yake so ya hukunta abu shi yake faruwa in ka fahimci maganar da nake so in mayar maka anan ko ka yi addu'a ko kar ka yi addu'a yadda Allah ya so haka zai yi kuma ka sani cewa don wani abu ya faru da wani mara kyau ba shi ke nuna rashin kirkinsa ba. A, ai akwai jarrabawa, kamar yadda kai ma Allah yana jarrabanka, kuma Allah yana jarraban kowa, wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfus was thamarat wa bashir as-sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Saboda haka, don wani abu ya faru da wani mara kyau ba yana nufin ba mutumin kirki ba ne. Don wani abu ya afka da wani wanda wannan abun mummuna ne ba shi za a hukunta a ce ba mutumin kirki ba ne. Ya kamata ka fahimci haka, saboda dukkan musulmi ba dole yau da mara kyau. Za mu ga da yace daidai da imani yace an tu'mina billahi wa mala'ikati, wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Kai imani da kadara mai kyau da mara kyau. dukkan wata kadara idan mai kyau ne daga Allah ne haka in mara kyau ne daga Allah ne so saboda haka dukkan mumini ma abin da ya kamata yi imani da shi so saboda haka wannan ita ce takaitacciyar amsa da zan baka akan wannan sai faɗinka a shi wannan shi wannan shafin shi wannan shafin sarkin duk wani ɗan ɗariƙa duk wani ɗan ɗariƙa yawa da ya ɓace ni can yake zuwa ma'ana duk wannan dariƙa da ya ɓace shi to can yake zuwa ka san abin da yake yi sai yake tambaya sai ya yanka magana ta yar ƙanƙani wai ma'ana dukkan wani wanda ya ɓace shi can yake tafiya sai sarkin sai ya yanka magana sa yar ƙanƙani duk da abin da ya shafi wannan yanka baka iya hukunta baka ce sarki zaki kai tsaye kamar yadda kuma ba za ka hukunta ka ce wane kai tsaye ba tunda baka da tabbas duk da kana dai magana cikin zace-zacen ka to amma dama ai galibi mutumin da yake raddi yakan tafi kan muhallu shahid ne yakan tafi kan muhallu shahid a inda ka faɗi daidai kullum magana da nake so ka fahimta malam Idris duk da mas'ala ce da muke tattaunawa akan Palestine da Hamas cikin waɗannan kwanaki to ni na yi mamaki yadda ka tsallaka cap ke ka sake dawowa kan shafin sarki zaki amma ai matsalar da ma muke tattaunawa a cikin kwanakin nan matsalar Falastin da Hamas to ban sani ba kuma a wajen na faɗi abubuwa da yawa waɗanda na faɗa maka kurakuranka akan waɗannan abubuwa ya kamata ka janye ka fito ka janye su sai ban ji ka janye ba kawai na ji ka tsallaka zuwa ga shafin sarki zaki ya kamata ka koma ka ba mu ansa akan waɗannan tambayoyi da muka bijirar maka lokacin da kake bijirar da wa'ancan zantuka akan Falastin din ai na maka tambayoyi kuma har yanzu baka bada amsa akan waɗannan tambayoyi ba to saboda haka wuje cewa ka tsallaka ka dawo shafin sarki zaki da umarninka kake so ka hana mutanenka sauraron wannan shafin ko bin wannan shafin umarninka ba umarnin annabi ba ba ba umarnin sahabi ba mu fara da Allah ba umarnin Allah ba ba umarnin manzon Allah ba ba umarnin wani daga cikin sahabbai ba shi yasa kullum nake wa mabiyan ko waɗanda suke sauraronsa idan har sun bi wannan umarninsa to su daina cewa mutane daga yau alkitabu was sunna su aje littafi kawai su daina maganar cewa abi littafi abi sunna abi hadisai a suna bin wata maganar da ba ta ba aya ba ba hadisi ba in dai sun bi wannan shawarin sananne kuma abin da nake faɗa da mabiyanmu da mabiyansu duka ku saurare mu ku saurare su kaji abin da nake faɗa eh ku saurare su ku saurare mu ku bi shafukan mu ku bi shafukan su ni abinda nake faɗa kenan na'am a inda suka yi daidai ku ɗauka ku yi aiki da shi a inda suka kuskure ku watsar eh a inda suka yi daidai ku ɗauka ku yi aiki da shi a inda suka kuskure ku watsar ku saurare su ku saurare mu me malamin da kake tsoron a saurari wannan shafin ina tambaya me dalili me hujja na cewa kar a saurari shafin me yasa kake gudar da mutanenka daga shafin anya baka tunanin kar su je su ji wani karatu ko wani ilimin da zai iya kama hankalinsu su sake wasu zantukanka to in har ka yadda da kanka ni ba zaton cewa za ka faɗi haka sai dai ka ce ku saurare mu ku saurare su ya kamata abin da ya kamata ka faɗa kenan ku bi shafukansu ku bi shafukanmu tun da nake na taɓa zuwa na ce kar a tafi shafin wani a'a faɗa ai wani raddi ne zuwa gare ka na taɓa zuwa na ce kar a tafi shafin wani ba inda na ce kar a tafi shafin wani ko ba zan faɗa ba saboda na yadda eh shafin da duk ka tafi ka iya tsintan abin da zai maka amfani kamar yadda kuma za ka tsinci abin da ba zai maka amfani ba abin da zai maka amfanin yi riko da shi abin da ba zai maka amfani ba wurgar da shi kullun yu'khazu an wa yurad kuma ana karɓa daga gunsa ana mayar masa kullun yu'khadhu anhu an yurad kuma ina ƙara baku shawari yana so ya taƙaita muku ƙwaƙwalwa ne ya kulle muku ƙwaƙwalwa ya ajiye ku a ɗaki wuri ɗaya ba kwa motsa ko'ina alhalin ilimi yana baje a cikin a jikin ƙirazan mazaje ilimi ya bazu a cikin ƙirazan mazaje to muku abin da muke faɗa muku ku saurari kowa, ku ɗauki abun amfani daga kowa, ku watsar da rashin daidai kowa. Shaiɗan ma ya faɗi gaskiya, annabi ya tabbatar da gaskiyar shaiɗan. Tare da cewa sunansa shaiɗan. Saboda haka, mu zama min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana daga waɗanda suke sauraron magana amma abu mafi kyau suke bi. Saboda haka, mu a wannan babin muke, kuma mun yadda da kanmu yasa muke faɗan haka shi yasa muka ce a saurari kowan kuma abin da na faɗa malam Idris dan Allah duniya ta shaida wannan shafin ba hana shi karatu a nan ba babu wanda ya hana shi kuma idan yana ikirarin hanawa ne to ni na ce masa ya ce gobe zai gabatar da program akai na masa alkawari insha Allah zai gabatar da program akan shafin ya ce zai zo ya yi martanin waɗannan zantukan akan ma shafin amma ya yadda zai zauna da mu akan shafin ko kuma a buɗe nambobi a buɗe waya a kira ya amsa ai inda zai gane shafin nan ba hana shi karatu ake yi ba ba wanda ya hana shi karatu ba wanda ya hana shi karatu kuma a bibi shafin za a ga akwai lokutan da ya gabatar da program akan shafin saboda ka ina so ka dinga adalci a cikin zantukarka yawa ba wani shafin da zan taba ba wani shafin da zan kushe ba wani shafin da zan ce kar aje babu shi ko naka ne ba zan ce kar aje ba ko naka shafin kwarai da gaske ko naka shafin ba zan ce kar aje ba yawa aje a saurari me kake faɗa kuma abin da ka faɗa na daidai din da gaske ne a yi aiki da shi amma abin da ka kauce ba daidai ba a watsar wannan ita ce kawai ammana wannan tsari da ka ɗauko kana so ka taƙaita ƙwaƙwalwar almajiranka wuri ɗaya. To su yanzu abin da ya saura musu, ko dai su ɗauki maganar ka mu ƙara tabbatar da cewa dama ashe magana ne kawai ba alkitabuwar sunna ba ne. Da mun ɗauka in Alƙur'ani ya faɗi magana a nan suke biyayya da manzan Allah sai mu wayi gari a'a ashe suna tsallake maganar alkitabu wa sunna wal ijma kai su tsallake maganar sahabbai su tsallake na tabi'ai su tsallake na tabi'ut tabi'in su zo su bi ma na malam Idris kaga he mu ƙara fahimtar cewa dama maganar alkitabu wa sunna magana ce kawai kawai magana ce kuma duka dama da wa'in manufofi sai ana ce alkitabu wa sunna ashe dama manufar duka a tattara mu a jiki dama duk manufar mu koma jikinka shine manufar alkitabu was sunna dama manufar alkitabu was sunna mu dawo jikinka kenan shine manufar alkitabu was sunna in ba haka ba ya za ka dage kana cewa wai duk wanda ya tafi wajen lalatacce ne me kake nufi da haka wannan comment din da kake ba naka bane manzon Allah ne ya ce haka ko sahabbai kuma daga yau duk wanda ko almajirinka ne ya bi wannan maganar ka to ya kar ya sake gaya wa wani cewa alkitabu was sunna kar ya sake ma kira musu alkitabu wa sunna ga maganar da ba ta alkitabu ba ta as sunna ba kabi maganar da ba alkitabu ba ba as sunna ba kuma kabi so saboda haka a a a saboda haka abin da nake so in ƙara da ita anan shine a amma insha Allah sai ka tozarta fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato malam Idris a cikin zantukan da kake fada wallahi kana warware kanka fa a ƙarshe lokacin da kake jingina cewa an maka abun da ba daidai ba kana gwada wa duniya cewa to me zai sa ba za a maka addu'a in ma an ga abun da ka yin ba daidai ba amma kuma anan kai kana kokarin ka ce Allah ya sa mai shafin kenan ya tozarta To amma kuma ka ce a kan kanka kai kuma a maka addu'a ta shirya. Kuma a cikin kaset ɗin fa guda, shi yasa nake ce guda kuna bin Malam Idris zuwa za ku yi ta shan mamaki. Da kuna bibiyansa a cikin karatunsa inda za a yanka nan a yanka can a haɗa sai a ga zai faɗi wata magana a nan sai ya raddi wa kansa kuma. Kafin ka ƙare kaset ɗin sai kaga inda yake raddi wa kansa wuri daban-daban. Nan kai ka ce magabata yadda suke idan ma mutum ya yi abun da ba daidai ba akan masa addu'a Allah ya shiryar da shi. haka ka faɗa kuma a cikin maganar da Allah jama'a ku saurari kaset ɗin ku ji da kyau abin da ya faɗa lokacin da yake komen a kan kansa yana nufin da sai a masa addu'a ta shirya in ma an ga abin da ba daidai yayi ba ko to amma kuma disam ya zo yana cewa sarki zaki insha Allah sai ka tozarta ka to shi ma watakila kaga yayi abin da ba daidai ba to me ya kamata da aka masa sai ka masa addu'an shi ma <laughs> kai Allah Allah ya gyara mana kai wallahi wallahi wasu abun yana ban mamaki kwarai da gaske wasu abun yana ban mamaki lokaci wani lokaci har ga Allah nakan ba da uzuri in ce wata fahimta ce mutum yakan yi wata irin fahimta sai ka kasa gane domin dukkan uzurin da zan ba wa malam Idris ta janibin gani na wato kila fahimtarsa ce haka wani abun sai an gama sai in ga cewa kai wannan me yake faruwa ne me yake faruwa shi me yake faruwa hmm? me yake faruwa su saboda haka maganar da nake so in faɗa a nan ita ce da Allah a yi adalci faɗinsa cewa in sha Allahu sai ka tozarta ai kaga makoman ƙibla E, wato in na fahimce shi yana cewa sarki zaki sai ya tozarta amma fa lokacin da yake magana akan kansa ya ce a masa addu'a ta shirya yana jingina cewa me zai sa ba za a masa addu'a ta shirya ba amma shi kuma sarki zaki bai ce a masa addu'a ta shirya ba sai yake kokari ya nuna cewa ne ya nuna cewa Allah ya sa ya tozarta to dama dama eh, abun da ka faɗa shine abun da Allah yake ji ko yake sauraro wannan fata kake wannan fata kake shi kuwa fata dukkan waɗannan abubuwa a hannun Allah suke saboda haka ka gama fatanka yadda Allah ya so ya ga mutum haka zai gan shi amma ni babban abin da nake so dai kawai ka fahimta a cikin nan Malam Idris wallahi nasiha ce nasiha ce a bisa usulobin da kake biyowa kai ba ka so a bi ka da wannan usulobi wato irin usulubin da kake biwa ka isar wa mutane da'awa ko ka isar musu da saƙonni inda za a juya a bi ka da irin wannan usulubin kai kuma baka so to iya kyautata zatona ya kamata da ka tsaftace usulubinka ka kyautata usulubinka ka gyara usulubinka gyara usulubinka shine abin da zai taimake ka wallahi wannan abubuwa maslahar al'umma ne saboda mun san akwai waɗanda maganganun da yake faɗan yana iya kama hankalinsu musamman daga cikin mabiyansa musamman daga cikin waɗanda suke sauraronsa da ba don haka ba da ba mu ni kwamen da za mu yi akan wannan sannan akwai waɗanda suke tsammani suke kyautata zaton watakila abin da yake so ya faɗa gaskiya ne in ba a haska ba ba sa iya fahimta amma in an haska kuma za su iya fahimta Allah ka gyara mana Allah ka gyara mana to sai ya ƙara da cewa a sai yake cewa don yanzu in ka buɗe kyamara ka wani nan a in ka buɗe kyamara ka wani wato yana nufin cewa idan ka buɗe kyamaran ka ɓaci wani wannan abu zai yaɗu a duniya e wato abin da yake so ya faɗa a nan shine in ɓata wani kai a social media yaɗuwa yake a duniya saboda haka yana nufin cewa tunda ana kawo waɗannan abubuwa a saka a ɓace shi kuma wannan abu akan social media ake saka su yaɗuwa abun yake kenan kaga ana aibanta shi kuma ana yaɗa aibantawa tunda abu ne na social media wannan gaskiya ne ya faɗa kuma haka ne ko ni ba tare da irin haka aibanta wani eh a fahimci magana na sosai aibanta wani ko faɗan wayansu abubuwa da suke mara kyau a karkata kansu ba wannan daidai bane to wai abun da nake so ka gane yadda fa ka fahimci wannan abu ba daidai bane a kanka ya kamata ka fahimce shi ba daidai bane kan waninka yadda kake gane cewa wannan abu ba daidai bane a kanka to haka nan kuma ba daidai bane kan waninka yadda kake ji in an jingina wannan aibantawan zuwa gare ka haka in an jingina wannan aibantawan zuwa ga waninka shi ma fa bai jin daɗin yadda baka ji daɗin nan ba haka shi ma bai jin daɗin so ya kamata da ka kiyaye duk sifar da kake so ka same ta ka sifanta da ita in kana so a in kana so watan in kana son sifa mai kyau to ka sifantu da abu mai kyau in kana son sifa mara kyau ka sifantu da abu mara kyau wato in ka fahimci magana da nake faɗa shi ne, ya kamata da wannan abu kafin ka jefa shi kan waninka ka fara jefo shi kanka tukuna wato kafin ka ce ana aibanta ka kana jin zafin haka duba akwai wanda kake aibantawa su ma suna jin zafin haka in ka duba ka auna kaga kai baka haka ka duba ka auna kaga baka haka to kenan sai ka dawo sai ka zargi mai jifan ka da wannan amma da ka auna ka duba ka ga kana haka to bai kamata ma hakan ya dame ka ba iyaka ma abun da ya kamata kawai ka dawo ka ce a to wannan ai ba wani abu bane dama kana yi abun da ya kamata ma kenan a maka ya kamata ka fahimci magana na ana so amma duka dai waɗanda sifofi ne mara kyau sai magana ta tara yake cewa maimakon in mutum ma yana kuskure ga kalmomin da ya amfani da su maimakon in mutum ma yana kuskure ko ka masa addu'a Allah ya shirye shi da Allah ji wannan magana kaga magana ce mai kyau kuma da gaske ne nima ina tare da maganarsa maimakon ma in mutum yana kuskure ka masa addu'a Allah ya shirye shi abinda magabata suke yi kenan kaga haka ya faɗa wato wannan fa a kansa ne yake a kansa yake wannan magana amma a kan waninsa a'a ba haka ba ne. amma in dai za a yi magana a kansa to ya kamata a yi haka in kuma shi yana magana a kan wani ba ruwansa da wannan bai zama ka'ida ba wato in na fahimta malam Idris kai kana so a bika da usulubi mai kyau amma kuma wani kakar a bi shi da usulubi mai kyau Wani ai rashin adalci rashin adalci ita adalci kakan daidaita al'amura ni in ni ne kai in ni ne kai in dai wani ba za ka bi shi ta hanyar wato usulubi mai kyau ba ko ka ce ka yadda ma da waɗannan usulubin kaza kaza ba domin akwai lokacin da nakan saurare ka in ji kana kokarin yi kondemin usulubi mai kyau din ma da ake magana har ma kake sanya wa mutane yan usulubi ismail hanyoyin da suke bi ba hanyoyi ne waɗanda suka dace ba su saboda haka kaga a nan kenan abin da nake so ka fahimta tun da kai ba ka son usulubi mai kyau ba bai kamata in an biyo ka da usulubin da bata da kyau ka yi condemning ɗinta ba kenan a nan kana neman a biyo ka da usulubi mai kyau a yayin da kuma kana kore usulubi mai kyau akan waninka ya kamata sai ka daidaita yadda kake cewa ba a buƙatar wata usulubi eh ba a buƙatar wata usulubi har kake Naɗawa wa mutane ma ‘yan usulubi, kake naɗa musu ‘yan usulubi, to Allah bai kamata da maka damu ba. So, da Allah mu haɗa waɗannan maganganu guda biyu. Wannan magana da yake faɗa cewa maimakon in mutum ma yana kuskure ka masa addu'a Allah ya shirye shi. Kaga dai kalma ne mai kyau, kuma lafuza ne mai kyau, kuma ni ma ina tare da hakan. So, amma kuma ga can yana cewa wani bawan Allah, eh, me yake ce masa? kun manta kenan inda yake cewa sai ka tozarta sha Allah sai ka tozarta amma sha Allah sai ka tozarta to me yasa ba za ka masa addu'a mai kyau ba wani ita ce tambaya ta nan kai gashi kana neman a kanka a maka addu'a a maka addu'a ta shirya amma kuma a can kana sake maganar cewa wani Allah ya sa ya tozarta habaran malam Allah ya sauwaka kawai ya kamata mutane fa su dinga ma fahimtar me yake faruwa Hmm? To, sai ya fada wajen waɗanda suke naciya suke bi suna ta program akan wannan shafin. Wai, ko suna ganin cewa idan suka bude shafukansu su ba za su ɗaukaka ba ne. Wa ya ce su ba za su ɗaukaka ba, su buɗe man nasu shafukan, ai za su ɗaukaka. Ko kuma sai ce kamar ‘yan ƙungiya. sai ga mutum sai ya gama karatu sai ya fada kungiya in ka tambaye shi sai ya ce maka wai ai to wato yana bin inda jama'a suke oke dama don jama'a ne kake yi na'am wannan maganar haka ne dama don Allah yake kuma dama abin da ya kamata mutum ya yi don Allah duk da dai amsar da zan baka akan wannan ba amsa ne wanda ina gani ma sai na tsaya na bata lokaci a kansa ba so sharhan da nake so in yi a cikin waɗannan batutuwa sharan da nake so in yi a cikin waɗannan batutuwa da farko ‘yan uwa wallahi Allah shaida ne Allah shaida ne ba ba ba kowace abubuwa muke so mu dinga bibiyan abinda mana Idris yake faɗa ba amma ganin akwai wasu jama'a akwai wasu al'umma da suka rude jikin waɗannan zantuka ɗin shi yasa muke sharha a kai ni a cikin a sani na ita ce ya sake zantuka a abin da shafi Falasɗin, da Hamas sake waɗannan zantuka da yi mun zo mun masa tambayoyi tambayoyin nan da muka masa bai ba da amsa a kansu ba kawai sai na je ya tsallake ya shigo ishin sarki zaki ya shigo wannan shafin yana kokari ya yi kondamin ɗin wannan shafin kuma da sunan cewa ita ma Kibla FM da ta mutu shine ya mata addu'a. To ban san wanda ya gaya masa Kibla FM ta mutu ba. A ka daina dai sauraron ta. Wataƙila ita ce kawai abin da ya kamata ka faɗa. Haka kuma abin da ya shafi ita ma sarki zaki din. shawarin da kawai zan faɗa kafin in yi sharha a takaice a dangane da abin da ya shafi wannan Falasɗin da muke ta magana a kai. Da Allah Malam Idris, waɗannan gu duka kafofi ne na isar da sakonni. Ba ruwanka da wani ɓangare daga cikin ɓangarori na addinin musulunci. Kawai in an baka dama ka zo ka gabatar da saƙonninka kamar yadda kowa yana da ɓangarensa. Hmm? Kuma duk inda mutane suka haɗu za ka samu ɓangarori mana. Ka samu ƴan ɗarika, aka samu ƴan izala, aka samu ƴan shi'a, za ka samu duka, da ma wanda ƴan ba ruwanmu ma duk za ka same su. Kuma wannan shafi duk wanda ya fahimci yadda ake gabatar da shafin nan ba za ka ce ni a iya nazari na ba za ka ce akwai rashin adalci ba duk da kai watakila yadda kake fassara rashin adalci daban yadda ni kuma zan fassara rashin adalci daban amma ni a iya tunani na shine idan ka zo ka nemi za ka yi karatu sai aka hana ka a shafin tare da cewa ana kawo wasu to nan za ka iya cewa ba a maka adalci ba kuma ni ma ba zan ce komai ba a kai wallahi zan ce kwarai ba a maka adalci ba zan faɗa zan ce ba a maka adalci ba saboda bai kamata a kawo su ne, a kawo su ne, a kawo su ne kai ba a kawo ka ba to amma ba zuwa kai aka hana ka ba ba nema kai aka ce kar ka yi ba so ya kamata ka yi adalci yawa ka yi adalci kuma babban abin da za ka kalla mu ba mu ce kar a je wani shafi ba ba mu ce kuma kar a saurari wasu 'yan shafi ba a hasali ma mukan ce a saurari kowa a saurari kowa amma a ɗauki daidai a saurari kowa amma a ɗauki daidai kamar yadda da yawa daga cikin mutanenmu suna bin shafinka kuma suna bin wasu shafuka ma suna bin isha fm suna bin eh, ibla fm din suna bin duk saboda haka abinda nake ka, kuma ina baka shawari da Allah a ka dinga bin usulubi mai kyau cikin isar da sakonninka. Eh, kamar yadda ba ka so a taɓa kan nan a aibanta kan nan to da aka kaɗan yi hakuri network ɗin yana ɗan mu matsala wallahi to a yi hakuri network ɗin yana babu problem eh, amma dai abin da zan zo in faɗa a ƙarshe a dangane da abin da ya shafi wannan batun Palestine wanda ita ma mun tattauna a game da wannan ishu kuma alhamdulillah na ce Malam Idris ya janje daga cikin waɗannan kurakurai manya guda uku da ya yi su a game da abin da ya shafi wannan bangaren sai aka waye gari kana kewaye-kewaye maimakon kawai ka fito ka ce wa duniya ka yi kuskure to amma kana so ka fito ta hanyar wayo ka janye batu a game da abin da ya shafi Falastin wajen itilaki cewa Yahudawa azzalumai ne, Falastinawa ma azzalumai ne. Waɗannan abubuwa guda biyu da ya faɗe su na ce wannan kuskure ne. Daidai yake daga ce mutanen Bauchi azzalumai ne, mutanen Kaduna azzalumai ne, mutanen Jos azzalumai ne, mutanen Dutsen Tanshi azzalumai ne. Misali idan ka faɗi haka kaga kowa ya shiga ciki. Jumlata wannan matsala ce. Kuma kamar yadda na faɗa, a ƙoƙari da kai ka jingina Hamas zuwa ga wata aƙida duk da ma a wani ɓangaren naji ka ce ‘yan shi'a ne? To, wannan ban sani ba ko me kake nufi da haka. To, amma dai duk wanda yake nazartan zantukakka, faɗan cewa aƙida danganta zuwa ga wata aƙida ko wasu manufofinka wanda ko da baka bayyana su ba a fili in an koma aka saurari wa'insu zantukakka za a fahimci siyakin zancen. in kana nufin cewa saboda zamtowansu yan shi'a ne ko wata aƙida daga cikin aƙidu don haka ba za a kula su ba to nan ma dai kuskure ne saboda musulmai ne almuslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi duk inda musulmi yake musulmi dan uwansa ne saboda haka wannan ma kuskure ne da muka nema ka gyara sannan abu na uku lokacin da kake jingina cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ya je garin Makka ko lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsinci kansa a makka ya tadda gumaka guda ɗari kasa. me yasa annabi bai tinkare su ba wanda kana nufin cewa kamar hakan ya fi ƙarfin annabi ne yasa bai yi ba wanda mu kuma a lokacin muna gwada maka a saboda annabi ba a masa wahayi ba dai saboda babu wani jarumin irin manzan Allah duk duniya saboda dai ba a masa wahayi ba wa ma yantiqu hawa in huwa illa wahyu yuha bai magana kawai sai in an masa wahayi haka in ya aikata abu wahayi ne aka masa saboda haka lokacin da ba a masa umarni na yakin ba a masar da ya koma garin madina ai ya tadda waɗanda suka ninka shi a yawa sannan rashin cin nasara lokacin da kake jingina cewa ai sun yi addu'a sun yi addu'a har yanzu dai ba a karɓa ba me yake nuna cewa me yake gwada rashin karɓan kana kokarin ka jingina musu lalata wato kamar wani wasu ayyuka ne suke yi wanda Allah bai so shi yasa hala bai karɓi wannan ba a yayin da nake gwada maka shi ma idan ka tuna da cewa a rashin nasara ta ta'allaka da rashin kirkin mutum to sai mu ce misali yakin Uhud wa suka ci nasara musulmai da suka ci nasara ko wanda ba su ba misali kowa ya san abin da ya faru a yakin Uhud sannan a yakin Badar yakin Badar ta fiskar jama'a su kuma waɗanne jama'a suka fi yawa idan kana maganar cewa annabi bai tinkari wa'incan gumakan ba saboda kenan an fi karfinsa to me yasa kuma ya fuskanci badar dole ka koma ka ce an masa umarni ne me yasa a yakin uhud in kana maganar saboda an fi karfinsa ne yasa bai karya waɗannan gumakan me yasa a yakin uhud in kuma kana ta'allaka nasara saboda kyautatuwan jama'a akwai waɗanda suka fi kyautatuwa sama da sahabbai amma kuma a yakin uhud an ci nasara a kansu wa tilkal ayyamin nudawiluha bainan nas wadannan kwanaki Allah ya ce yana canza su tsakanin mutane al yawmu lana yau namu ne gobe kuma nasu ne haka ne wannan jarrabawa ce to ma dama fitina baki ɗaya ma a duniya ba a bukatan ta. fitina saboda wata ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa kai dukkan wata fitinan da idan ta tashi ba tana ke banta da wanda suka tada ita ba takan shafi kowa da kowa shi yasa asali ma ba a bukatanta ta So amma idan abu ya faru, idan abu ya faru, to nan kuma lokacin mafita ake nema. Dole ka gane ka bambance wannan. Akwai bambancin domin ta fiskar tsokana a musulunci an hana mu tsokana. Sannan kuma a musulunci an hana mu ka tinkari wanda ya fi ka karfi amma ta fiskar ne tsokana. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Kar ku jefa kanku a cikin halaka. to amma sai ka manta kuma da ayar kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah da yawa kaɗan sun rinjayi masu yawa sai ka manta da wannan ayar da haka mata sai ka yi balancing sai ka ce ta ɓangaren tsokana to ba yi umarni wa musulunci da tsokana ba ba a yadda da tsokana ba sannan kuma kar ka fada inda ya fi ƙarfinka nan ta fiskar tsokana amma ta fiskar kare kai in an takura ka aka maka abun da bai kamata za ka kare kanka to wannan kuma dama kakan kare kanka daga wanda ya fi kama ƙarfi ne daga wanda ya fi ƙarfin ka kake kare kanka saboda haka mun ɗan kawo abun da muka kawo akan abun da ya shafi wannan matsala da kuma gwargwadon yadda Malam Idris yake ya kamata ya fahimta fa abin da ya shafi matsalar Falastin da abin da ya shafi Israel wato matsala ce wanda ta ɗauki tsawon lokaci matsala ce wanda ba yau ba matsala ce da take da tarihin gaske matsala ce da take so ka fahimce ta bai da ciki matsala ce wanda asalinta ma ba komai za ka iya sani ba matsala ce wanda waɗanda suke wannan gun su kaɗai suka fi sanin kowa sanin me ke faruwa so matsala ce wanda in za ka shige ta ma sai da taka tsantsan sannan matsala ce take cike da siyasar duniya matsala ce wacce take cike da abubuwan da baka san su ba don haka idan zaka shigo dole sai ka yi a hankali amma a bisa tarihi idan muka koma mu abin muke faɗa mukan ce ya eh, ƙasa ce ta musulunci saboda wayannan annabawan da duk zaka kawo wurin rayuwarsu ne waɗannan yahudawa annabawan yahudawa annabawan dukkaninsu sun zauna a falastin sun zauna a Falastin amma kuwa tun da suna la ilaha illallah wanda zai fi cancanta da wajen wanda ba wanda yake musulmi ƙwarai da gaske shi ya fi cancanta da wajen makana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima hanifan muslima so saboda haka kuma annabi nuh an kawar da shi daga zamtowar wato an kawar da ɗan annabi Nuhu daga zamtowar ɗansa saboda me saboda fita daga cikinsa da yi fita daga jikinsa fita daga addininsa da yi sai ba a ce ɗansa ba sai muka dawo kuma addinin mu za mu ga a bangaren gado ai mun san me yake faruwa duka wato dai abin da nake so mu fahimta ba za ka ɗauki zalla abin da ya faru kwanan nan ka hukunta abin da wannan ba za ka hukunta shi da tushen abin da ya faru ne saboda ko da za ka zo ka ce wane ya yi zalunci to ya kamata a ce wane shi ya fi zalunci saboda albadi wa azlam wanda ya fara shi ya fi zalunci kuma kai ka sani mu muna magana akan ma abin da shafi rai baki ɗaya kuma shi adalcin nan muna magana akan kowa ne muna magana akan kowa shi adalci idan ka koma tushe da asali da abubuwan da suka faru da yadda aka kakkasa kasan da yadda ya faru kai kanka zaka dawo ka yi hukunci na gaskiya amma ba topic ne da dama za mu tauna shi a nan yanzu ba amma insha Allah tunda dama yana faɗa muna faɗa ko muna mayar masa yana faɗa muna faɗa muna mayar masa akan abin da ya shafi wannan matsala kawai ni ban san lokacin da ya tsallake kawai sai na ji shi ya da waɗannan maganganun ba ni dai na san muna wancan daga ta Palestine da da abin da ya shafi Hamas muna wa'ancan batun ne kuma a lokacin da muke jefa masa tambayoyi da muke bukatan ba da amsa a kansu bai iya ba da amsa a kansu ba har yanzu a kawai sai na ji ya faɗo shafin sarki zaki to shi yasa na ce a to ai dama tunda tunda dama e, muna yi ne muna yin wannan da kai to yadda ka biyo nan ɗin bari mu sake biyowa ta kansa wannan shi ne gaskiyar magana kuma alhamdulillah waɗannan su ne takaitattun zantukan da nake so in isar da su a daidai wannan lokaci iyaka shawari kawai da nake bayarwa a ƙarshe Allah ka dinga adalci ka dinga adalci ba ina nufin cewa ba ina kuma goyon bayan wani ya aibanta wani ko kai din a aibanta ka ko kai ka aibanta wani ba ko kai ka ci mutuncin wani ko kai wani ya ci mutuncin ka ba wannan kam ta kowace fiska ba ba kyakkyawan abu bane ba mummunan abu bane amma dai ina so in waigar da kai duk lokacin da ka ga. wani ya kai maka farmaki kan wani abu fara tuntuban kanka kai ya kai ya kai tukuna in kaga kayi irin wannan to sai ka fara zargin kanka kafin ka je zargin waninka assalamu alaikum wa rahmatullah rabbana atina fid dunya hasana